gobe. Daga muryar Amurka a Washington DC. Assalamu alaikum masu sauraro shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC a kan mitoci 25,31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar. a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM ɗin a Nijar da suka hada da Radio Amfani, Sarauniya da kuma Niyya. A can kuma sun ƙasar Ghana kuma za ku iya kama mu ta Alfa Radio. Za kuma ku iya jin mu kai tsaye ta shafin mu na Facebook Live a VOA Hausa ko kuma a fada yanar gizon mu ta voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa. Hafiz Baballe. Tare da ni daular Salim. Masu sauraro a duk ranar Talata, shirin yau da gobe na magana ne akan ilimi, inda a yau ma sha uku ga watan Nuwamba ta shekarar 2018 shirin namu na magana ne akan rawar da kimiyya ke takawa a ci gaban kasashenmu. an koya ma mutane ko matasa wasu sana'o'i na kere-kere da kwamfutoci da eh, irin kera rediyo da wasu abubuwa dai na kimiyya da fasaha haka ne Hafiz, ka san duk ranar goma ga watan Nuwamba ta kowace shekara ne Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware domin yin dubi ga harkokin kimiyya a duniya. Don haka ne yau za mu tattauna akan yadda matasan nahiyar Afirka za su ƙara bunƙasa harkokin kimiyya. yanzu bari mu fara da jin amsoshin tambayar da muka muku a shafinmu na abota wato facebook inda muka ce wace irin rawa kuke ganin matasa za su iya takawa wajen bunƙasa fannin kimiyya a ƙasashe masu tasowa musamman na nahiyar afirka ga kuma yadda kuka amsa mana To amsan mu ta farko a yau ta fito ne daga Prince Tasi Ibn Abdullah Azare inda yake cewa yau da gobe shirin matasa. Hakika akwai sai dai gashi shugabanninmu ba sa ba mu ƙwarin gwiwa wajen mu yi hakan domin za ka ga yaro yana da basira sosai amma ba shi da kayan aiki. Sai amsan ta biyu ta fito daga Suleiman S. Fulani inda ya ce Assalamu alaikum yau da gobe. Allah sarki dan Afirka, Allah dai mana jagora. na san da wuya ka ga wanda zai tallafa wa talaka wai don ya gan shi da fasahar kere-kere da akwai wuya ku tashi lafiya masu gabatar da shirin yau da gobe. To sai Aliyu Usman taka lafiya cewa yau da gobe a basu tallafi kawai ina ganin shine matasa masu hazaƙa suke nema a gurin gwamnatocinmu. Sai amsar Abubakar Salisu Gozaki inda ya ce matasa na iya ba da gudunmuwarsu a fannin kimiyya a ƙasashen nahiyar Afirka. ta hanyar sa su a ɓangaren kimiyya ta fannin ba da magani da kuma sauransu. Sai mai turare mai turare gwadabawa inda yake cewa yau da gobe sai Allah. Gaskiya za su iya idan suka samu karfafawar gwamnati sannan su mai da hankali sosai. Sai amsar Bashir kansila mai tukunya dirin daji jihar Kebbi ya ce salam yau da gobe mai karyata boka. kwarai da gaske akwai rawar da matasan nahiyar afirka za su iya takawa wajen bunƙasa fannin kimiyya a ƙasashenmu masu tasowa to amma sai dai da ruwan ciki ake jawo na rijiya ma'ana sai gwamnatocinmu sun rinka tallafawa matasan sai rikayya usman fari jebuwa inda take cewa wata miyar sai a makwabta samun hanyoyin bunƙasa hanyar kimiyya ga matasan nahiyar afirka da kamar wuya ganin yadda shugabanninmu na afirka ba sa tallafawa matasa da kuma ba su jari ta hanyar da za su samu bunƙasa harkar kimiyya sai amsar haɗin gwiwa da ta fito daga muhammad bako da magaram da harusu alkanawi goran maji da farko dai dole sai gwamnatocin ƙasashenmu na afirka sun yi da gaske wajen bunƙasa ilimi matasa sannan mu kuma sai mu dage da neman ilimi. To sai Aminu Fatakai Ringim inda ya ce Assalamu alaikum yau da gobe. Hakika matasa suna da rawar takawa a kowane fanni. Ya kamata su ƙara mai da hankali za su iya kawo sauyi sosai. Sai amsar Luka Balarabe ya ce, Yau da gobe matasa na iya bunƙasa ƙasashensu ta fannin kimiyya idan suka zama masu biyayya ga magabatansu. da kuma kaucewa shaye-shaye da ya zama ruwan dare. To Hafiz wannan sakon naka ne kai mai gudanar da shirin kwaya ta narki. Eh, eh. To sai mu na ƙarshe a yau inda ya fito daga Rabi'u Nuhu na Bukka. Inda yake cewa Assalamu alaikum yau da gobe ikon Allah. Tabbas matasa za su iya taka muhimmiyar rawa wajen bunƙasa ilimin kimiyya a ƙasashenmu na Afirka. matukar suka rungumi karatun zamani. To mun gode ku ci gaba da aiko mana da sakonnin naku. To madalla bari mu je tattaunawar wakilin sashen Hausa Zahraddin Sani a zauren muhawarar yau da gobe. To jama'a masu mu barkamu da sake sada da ku a cikin wannan shirwa shiri ne wanda sashen Hausa na murya Amurka ke kawo maku domin faɗakar da matasa. A wannan sati wannan shiri ya karkata ne akan kowace irin rawa matasa za su taka a bangaren ilimin kimiyya da fasaha. A wannan zaure yau ina tare da Maimunata Hamza. Salahuddin Isiyaku. Dan Ibrahim Bala. Ni Zaradin Sani Funto nake gabatar da wannan shiri. Malamai ku da wannan shiri namu na yau da gobe. To ya kake ganin ko akwai wata irin rawa da matasa za su iya taka a fannin ilimin kimiyya da fasaha musamman a kasashe masu tatuwa a wannan nahiya ta ta afirka kamar yadda mai gabatarwa ya gabatar da wannan shiri sunana ibrahim bala hakika matasa suna da muhimmiyar rawar da za su iya takawa dangane da kimiyya da fasaha a wannan kasa a kasashenmu masu tasowa musamman kasanmu ta najeriya matasa su ne ƙashin baya na kowane bangare muka ɗau bangaren kimiyya da fasaha matasanmu suna ba da gagarumar rawa ko kuma za su iya taka rawa a bangaren kimiyya da fasaha domin me duk inda matashi guda ɗaya ya koyi ƙere-ƙere ko ya koyi wani kimiyya to tamkar mutane akalla kamar guda ashirin ko talatin za su amfana da irin wannan rawa ko irin wannan kimiyya ko fasaha da ya samu so abin da muke bukata kawai a nan mu samu tallafi daga wasu bangarori musamman in muka ɗauki ɓangaren gwamnati ya kamata gwamnati ta tallafa ma matasa wajen kimiyya da fasaha musamman aka dau bangaren kere kere. to baka ganin gwamnati tana tallafawa kamar muna ganin gwamnati kila ta tsomo hannuwanta a cikin wannan kimiyya da fasaha abin da muke so muke jawo hankalin gwamnati ta kara yadda take yi a da sannan kuma iyayen yara ko kuma manyan mutane masu kuɗi ko kamfanoni su shigo hannu dumu-dumu a wannan bangare domin a tallafa ma matasa wajen wannan bangare. To malama maimuna kin ji ta bakin malam irabala wanda yake ta bayanin cewa akwai irin bangarori musamman na gwamnati da ya kamata su masu tsomo hannuwansu domin wannan harka ta ilimin kimiyya da fasaha ga matasa ta ƙara haɓaka matsayinki na mace ke me zaki ce dangane da waɗannan bayanai a matsayina na mace a nawa tunanin ina tunanin ko iyayen yaran maybe idan sun samu ana ɗan nuna musu mahimmancin wannan kimiyya da fasahan nan za su rinka ɗan tallafa ma yaransu suna dan nunnuna musu abubuwan da ya kamata su dan rinka yi yanda idan suka kawo abu ba za su rejectin din shi ba za su dan yi encouraging din su idan suka nunnuna musu then sai su ce musu oke to yanzu kuna iya komawa makaranta ko ku koma inda kuke ganin za a iya taimaka muku idan aka taimaka muku daga makaranta malamanku sun fi kowa sanin inda ya kamata su je da yanda za a yi abi dan sai a kawo gwamnati idan gwamnati suka shigo cikin al'amarin zai dan za a dan samu ci gaba sosai kaji duk bayani daga bakin malama maimuna wanda duk take ta bayanin dai ga su suma dai mata sun yi a kan irin wannan hidima ta ilimin kimiyya da fasaha to matsayinka na matashi ga ilimin kimiyya da fasaha dai za ka ta ganin ana yin shi a ƙasashe daban-daban to anan najeriya matsayinka na matashi akwai wata rawa da kake ganin ku matasa za ku iya taka daga da wannan ilimi na kimiyya da fasaha kwarai mako akwai rawar da mu iya taka sosai mafi akasari kamar mutanenmu inda ba su da aikin yi idan technology yi yawa ƙasa mutane za su samu aikin yi wanda bai da aikin idan mutum ɗaya koya kamar mutane da yawa sun koya ne kuma zai kawo ci gaba a ƙasa a daina dogaro da gwamnati yin hakan zai sake zai rage raɗaɗi mutane su ringa tunanin gwamnati ta ba su aikin yi ko ko su rika tunanin ka dogara da wani ko ko ka jira sai ka samu wani abu idan ka samu za ka iya jawo yan uwanka a jiki su zo su ma su koya har su koya musu a kawo ci gaba a ƙasa. to ba ka ganin akwai wasu irin masu hannu da shuni musamman irin yankin ku da ka fito ba ganin su ma suna da rawar da su taka ganin cewa idan suka taimaki mutum daya watakila al'umma ce suka taimaka. e eh, kwarai ko su ma suna da rawar za su taka musamman wanda suke tare da talakawa wanda suke tare da su wanda ba su da aikin yi a kusa da su idan suka suka jawo su a jiki suka nuna musu suka taimake su su kama sun taimaki al'umma ne kuma sun taimaki ƙasa sun kawo ci gaba a ƙasa. a malam matsayin ka na matashi ko akwai irin taron bita ko kuma taron ilimi haka na a ce an yi wani gangami na ilimin kimiyya da fasaha akwai wanda ka taba halatta kuwa hakika na taba halartar wani gangami da aka yi na wayar da kan matasa dangane da ilimin kimiyya da fasaha akwai wani taro da na taba halarta a nan cikin birnin katsina hakika mai girma gwamna ya yi ƙoƙari wajen taron wajen haɗa wannan taro domin an koya ma mutane ko matasa wasu sana'o'i na ƙere-ƙere da kwamfutoci da eh, irin ƙera rediyo da wasu abubuwa dai na kimiyya da fasaha wannan taro ya ilmantar kuma ya ƙawatar duk 'yan kadiba wannan taro za ga matasa ne zunzurutun su gasa nan sun fi mutum dubu wanda gwamnati bayan ta basu horo kuma ta ba tallafi ta ba kayan aiki ta ba jari wanda duk wanda aka ba wannan zai iya ɗaukar waɗanda zai horar shi ma akalla mutum goma goma to abin da nake kira a nan shine ɗaiɗaikun mutane masu kuɗi da kamfanoni su ma su ɗan rika kafa wa'annan cibiyoyi na horar da matasa kimiyya da fasaha domin dogaro da kai kamar yadda kasashen duniya wanda suka ci gaba suke wannan ba su dogaro da aikin gwamnati sai dai kawai wani ma da ka bashi aikin gwamnati gara ka bude mai masana'anta ya ta rika kere-keren shi ma'anan jihar katsina na ga akwai wata cibiya da aka ware ta horar da matasa akan ilimin kimiyya da fasaha. Eh kwarai kam na ji daɗin wannan program da aka yi saboda an koya mutane wasu abubuwa da dama wasu sun je sun koyi jaka wasu sun koyi takalma akwai wata uwata da ta taba participating din wannan abin na ga muhimmancin wannan abin malama maimuna wannan guri da suke magana na koyar da ilimin kimiyya da fasaha a nan jihar katsina mun ga hada mata a ciki yawancin matan nan yawancin su matan aure ne eh, ba su da aure ba su da yawa a cikin su so yawancinsu sukan samu dama daga wajen mazajensu su basu su je su koyi aikin nan idan suka koya wasunsu ma mazajen su ke taimaka musu kan ba su jari amma wasunsu kuma ba su da daman da mazajensu za su taimaka musu kuma gwamnati su dan kara akan kokarin da suke yi su dan rinka ba ma matan jalin directly ba wai a ce sai ya bi ta hannun wani kamun ya samu wani abu akwai lokacin da gwamnati take cewa ba za ta baka ba har sai ta ga kwazanka wani lokaci gwamnati tana ba da waɗannan abubuwa nan take za ki ga su waɗannan waɗanda aka ba domin su taimaki kansu sun saida to ke me ki ce dangane da haka to ai wani lokacin saboda wasu ba su san mahimmancin abubuwan da suka koya ba tunda dan ni na je na koyi abu an yi min kyauta an bani jari sannan saboda me zan saida ai ban ga dalilin da shi ba gara in zo in amfana da shi kila ma a cikin amfanin da nake yi ko 'ya'ya ko 'yan uwa ko kuma na waje ma su zo su ma su koya ai na tallafa ma wasu malam iro su waɗannan matasa da dai muke wannan shayi domin su kuma ake duk wasu abubuwa domin su kana ga akwai wata rawa da za su iya takawa su kashin kansu ko ta fannin kirkira ko ta wani abu domin shi eh, ilimin kimiyya da fasahar nan a samu wata galaba a kan shi hakika matasa suna da rawar da za su iya takawa dangane da wannan maudu'i da muke magana a kan shi domin matashi idan ka bashi ko ka horar da shi akan wani abu na sana'o'i hakika tamkar ka horar da al'umma ne kuma zai taka muhimmiyar rawa ko kuma zai bada gudunmawa ɗari bisa ɗari yanzu misali idan muka ɗau irin matasanmu da za ka ga suna yin walda haka kaga wata kimiyya ce ko kuma wani technology ne ko wata fasaha ce suka koya tun da daɗewa sun zo kuma suna bayyana ta ga jama'a za ka ga matasa idan ka je wajen da ake walda yawanci tsantsan matasa ne za ka gani za ka ga wani ya kera injin walda wani ya kera injin da ake murzar ake bambara shinkafa wani ya kera injin da ake murzar taliya eh, eh, wannan shinkafa da sauransu so duk irin wannan za ka ga matasa suna ba da gagarumar rawa ko gudunmawarsu dangane da wannan bangare abu ɗaya nake so yanzu in naji abokan tattaunawa ta suna ta magana akan gwamnati akan gwamnati gwamnati hakika tana taka rawar gani domin kuɗin da take kashewa a wannan bangare Allah ya yawa da su abin da nake so kawai iyayen matasan nan su ɗau abin da matukar mahimmanci sannan kuma su kansu matasan su ɗau abin da mahimmanci kada su dogara da gwamnati cewa a ni na je na gama NCE ko na gama da gwamnati za ta ban aiki a'a je ka koyi wannan sana'a ko kuma wannan kimiyya da fasaha domin me sana'a ce ta har abada akwai makarantunmu waɗanda na gwamnati ne akwai ɓangaren da ake koyar da wannan kimiyya da fasaha ɗin akwai nan gwamnan college pilot suna da ɓangaren da ake koyar da technology so ina so in ba gwamnati shawara a wannan ɓangaren ta zo ta kawo kuma ta tsoma hannunta dumu-dumu a wannan ɓangaren akwai yaran mahazikai a wannan ɓangare wanda za su iya koyan walda za su iya koyan kafinta da sauransu akwai bangaren da ta ɗauka na technology yara suka kirkiri ko in ce aka koya masa yadda ake kera kujeru in ka shiga cikin makarantun mu nan in muka ɗau gwamnan college katsina gwamnan college funtuwa yara ne tsantsa aka koya musu yadda ake kera kujera da benci kuma aka fiddo su a practical ɗan yaran kawai yaro ɗa a sati ɗaya sai da ya kera ko in ce ya haɗa kujera guda goma sha biyar sakamakon wannan horo da aka ba yaro to malamansu sun taimaka kwarai wajen horar da su wannan bangaren so ina son gwamnati ta shigo ko ta ƙara ƙaimi wajen wannan bangaren akwai yaranmu waɗanda haziƙai ne a bangaren eh, kere-kere ko in ce kimiyya da fasaha yadda shi malam bala ya yi wannan magana na ta yadda matasa irin rawar da suke badawa har shi irin ilimin da na kimiyya da fasaha yake bunƙasa na ji a cikin bayanin shi hakimin magana irin cibiyoyin na koyar da sana'o'i wanda a wa'annan cibiyoyi akwai kusan guda goma sha takwas a wannan jihar takas hajiya muna na kamar mata ba su son zuwa irin wa'annan cibiyoyi abin da ya sa ba su son zuwa maybe saboda suna tunanin ko sun gama abun. ba za su samu waɗanda za su tallafa musu ba ko kuma ko ma sun yi production idan a ce ta samu ta yi wani abu to ba ta da wanda zai siya in ta samu za ta yi in ba ta samu ba sai ta samu matsala tana iya samun matsala akan abin da ta yi producing tun daga nan ma za ta fara cewa anya wannan abun zai yiwu kuwa To masu haro duka-duka a nan muka kawo ƙarshen wannan tattauna a wannan zaure namu na yau da gobe na wannan rana ta talata. To, madalla. Gaskiya kam harkan kimiyya a kasashen afirka ana samun duk da dai akwai kalubale amma ana samun ci gaba ba kamar yanzu ma yadda fasahohin nan da abubuwa zaka ga mutane suna kokarin yin kirkire-kirkiren su kuma matasa ma fana kokari ya musamman kin mm. a kasar kenya akwai mm. wasu mata da suka kirkiro wani manhaja manhaja yin tasi ya na yin tasi haka ne wanda mata kokari mm. sosai wanda kuma ya kamata a ce masu hannu da shuni da kuma gwamnati su kara taimaka musu wajen kokarin bincike haka ne ka bai ko ba ma sai ka tsallaka ma kasar Kenya ba ko a Kano ka tsaya Hafiz mutane na kokari zaka ga yanzu ma ko harkan irin furniture haka zaka ga yanda ake kokarin yi zaka ga mm. na Najeriya ba shi da bambanci da kasan waje sosai ma mu ma ya karko da komai saboda a yanayin katakwayen namu da sauransu. a ci gaba da mm. bude makarantun fasahu da kimiyyan kuma sannan a ci gaba da ba da tallafi. Mm. To, to madalla yanzu bari mu sake komawa wajen wakilinmu Zahardin Sani domin mu ji ta bakin wanda zai mana fashin baki Malam Yazid Ahmad. To a wannan shiri na yau da gobe tare da ni shine Malam Yazid Ahmad. wanda wani masani ne akan harkokin kimiyya da fasaha kuma mai fashin baki a wannan bangare. Eh, Malam Yazid akwai wasu abubuwa ne da suke tasowa na bangaren ilimin kimiyya da fasaha za ka ga kamar muna kallon wace irin rawa matasa za su iya taka domin a cimma gaci a wannan bangare. Rawar da matasa za su taka a wannan bangaren tana da yawa saboda baki daya ci gaban na shi science and technology aikan matasa yake saboda duk wayannan scientist nan da ake magana su sa Isaac Newton tun suna matasa kaji suka fara ɗauka a ƙibla oke ni ho ga bangaren da na karkata ya wannan tunanin na ya za in taimaki al'umma saboda shi da an yi wannan magana kamar yadda ɗan siyasa ne ke ta kokarin ya zai siyasa shi su wa'annan scientist su kuma ya za a so ka mutane wannan ɗinsa kamar yanzu wannan microphone ɗin da ke hannuna ai wani ne ya ƙirƙire ta ko ba haka ba kuma za a sa mutane wanda kaji mutane al'umma dubunnai dubunai za su amfana da wannan abin da ka kirkira saboda shi yasa kake ganin dole ba yanda za a yi wannan abin daga matasa daga nan dama ake farawa to dole matasa ya kamata ka san me potentiality naka datas me wa'ina damammaki kake wata wato ta wannan Allah ya ma wata baiwa Allah ya ma in na ce wata baiwa Allah ma mu na Afirka mu mutanen mu da an ce magana baiwa a'a an dauka sai wanda ya je makaranta shine wanda Allah ya yi ma wata baiwa ta kimiyya da fasaha a'a ba haka bane ba baiwa kimiyya da fasaha a kowane kowane sakta kowace area ana bukatar wannan abin kamar yanzu in zan har da koma kamar daki bayan daki za ka ji a yanzu kamar yanzu zuwa watan february akwai uh, a turkiya akwai kwamfashin da ake na kito da kimiyyar kiwon dabbobi wannan akuya da kake ganin kare na wannan bunsu da ke ganin kare na wannan rago wannan sa wannan waye abinda da ake magana ana zuwa exhibition ne kowa ya hidu wannan oke gasa na watan shi takwas ga girman da ya kai dan bunsu na watan shi takwas ga inda ya kai akuya ta wata hudu take haihuwa duk wannan abin tsayawa ake a duba ai wannan abin wanda ko a ƙauyayenmu da mutane suke ganin su na karkara ne su kansu za su iya si wannan tunanin ya za a kai kokari ka san yadda ake hada shi wannan abin ai shine kimiyya ba wani abu ne ba dole sai a sai na kawo wani inji ba sai ne kaza sai ne kaza a'a kimiyyar gata nan wannan miya da ake ta cin abinci kimiyya da fasaha ce saboda akwai food technologies ai ko ba haka ba to ya za a yi ko a bangaren mata a za ki tsa oke ya za a yi wata miya wata take da amfani misali yanzu ga cutuka da a wannan miyar tawa in kana shan ta diabetes ba zai kama ka ba in kana shan waccan miyar hawan jini ba zai kama ka ba ba kimiyya bace ba to amma sai mutanen mu sai su dauki abin da an ce kimiyya da fasaha sai mutum ya hararo can abin da ya samu babban matsalar da muka samu mu kasashen mu na Afirka mu bai da documentation ba ba to ba mu yadda mu rubuta abu ba kawai za ka ga mata a yana magani maganin gargajiya a'a dan shi kanshi wanda ya haifa bai da faɗi mai sarin ba ballantana har ya rubuta faɗi ma fa ballantana har ya rubuta kila wani ya sata ya gani to su kuma wa'ina saboda suna duba al'ummar da za su taimaka suke yin wannan abin to shi yasa za ka ga duk shekara a watan da ya wuce za ka ga an ba da novel ta physics ta medicine ta me da sauransu ba dan komai bane ba su wayannan kungiyoyi ne suke ganin oke to duk wanda ya ma duniya wani kokari bayan lokaci kaza ya kamata a tattaro dan mutane sun sanin Novel Prize for Peace kawai ta zaman lahiya mutane suka fi sani a'a akwai ta physics akwai ta chemistry hatta ta economics saboda shi economics da kake ganin shi baki daya duk kasar da ta ke son wa'annan abubuwan su gaba ana ba masu economics ne su mai jagoranci saboda su abin da ya sa shi wani kimiyya da fasaha yana ta ne da economy saboda ba dan komai ba yanzu a ce okay da in za a kai ma wasiƙa sai ka je gidan waya ka sa stamp ka yi kaza ka yi kaza amma yanzu duk inda kake in ina so in tura ma wannan sakon rubutacce da sa hannuna da komai minti ɗaya yawa na tura ma shi amma wancan kila ina a ƙauye ne garin mu babu wannan box sai na shigo mota na zo babban gari ba ko ina first office ɗin nan suke ba amma yanzu duk wa'annan abubuwan saboda zuwan technology suna ganin an ga su da an wuce wannan labarin to ya kamata mutanen mu su tsaya su fahimci wannan abin wannan kimiyya da fasaha ba ta kowa bace ba ta mace mu da muke cikin ta ba kuma wani kayan gabas bane ba kai kanka kowa zai iya yin shi to a matsayin ka na mai fashin baki su matasan wace irin rawa kake ganin za su iya takawa na ganin cewa an samu ci gaba a wannan bangare na ilimin kimiyya da fasaha musamman a waɗannan ƙasashe namu na da suke tasowa na afirka muna tare da wani ɗan china a wata ƙasa da muka je wani wani conference haka sai ce shi he taught yan afirka yana tsammani su yan afirka kawai rawa suka iya da waka shi kawai wannan din shi kenan sai nake ce mai ba haka bane ba mu ma Allah ya mana baiwa daban-daban babban matsalar mu mu mun dan yi drilling ne daga shi main track din mun ɗan kauce ma hanya ne to su matasan in ka lura saboda ana ganin wa'annan su suka zama available ka san in ka zo ka rasa yadda zaka yi Mr. available zaka ta yanzu ka ga magana fim ɗin rawa ba wani waye baka da matsala zaka shiga sabga rawa ba wahala in ka hada da su wancan iri in yanzu kwallo ce kusan ko ina hilin kwallo ne to amma su matasan ya kamata mu mi makan makarantun ta su ina ce mi makan makarantun ta su yanzu in ka kalla wannan World Cup da ta wuce a an zo da wasu technology a wani bidiyo eh, da free kaza kaza goal wannan kaga duk wasu abubuwa ne wanda kai kana wajen nan kaji ake ta kawo wannan gadget din nan wanda mu har yanzu mun kasawa mu gane me matsalar mu me matsalar mu kwara ɗaya ce motivation mu malamai ne ya kamata a ce duk abin da zaka yi kai kokari ka san ka sa yaro hanya ta gari ko mi za saboda shi wannan yaron in baka sa hanya ta gari ba ka je ka rubuta ka aje shi zai koya ma ɗanka in shirme kai mai shirme za ka gani to ya kamata mu tsaya mu kalli wannan area wadda su yaran nan kaji mu sa su kan foundation duk abu da ake ganin suke yi wallahi 80% ba matsala su bace matsalar mu tana da yawa mu malamai na biyu masu matsala iyaye mu matsalar mu tunda an ba mu su yawa tunda mu an ba mu su amana to me ya kamata kaji sai mu ce to wannan amana da aka bamu mu da gwamnati iyaye suka ba ita to amma mu kaɗai ba mu iya sauki wannan amana sai su ma iyayen nan sun shigo ciki saboda duk da aka sa yaro kan wani tsari ya kamata iyaye su ba da duk wani taimako nasu na matsayinsu na iyaye wanda su suka haifi yaran nan kaji ba wanda zai fara cin albarkacin yaran nan kamar su to ya kamata su taimaka masu su gane wannan matasan nan kaji suna da baiwa da Allah ya masu kuma ana bukatar baiwan nan saboda ba wai yanzu kawai yanzu sai ga mutanen ma an ta yi gona ka ji wai kilomita ɗaya ka ji ka da mutum talatin ana ta aiki da an wuce wannan abin ya kamata ita gwamnati ita kanta ta shigo sosai particularly saboda mu noman nan muka sama gaba a eriyoyinmu mu to technology dinmu ya kamata mu yi relating din shi ta area da muke ya kamata mu yi relating din shi ta area da muke to har yanzu ya kamata ita gwamnati a nan wajen saboda duk yanda za a kai ma sai ka samu abin nan yawanci in zaka zagaye jihar katsina ko in ce ma ba jihar katsina ba kusan najeriya duka da wahala ka samu malamin da aka koya mai robotics wato shi wannan robotics din shine yanzu ilimin da ake yayi a duniya dai dai na ga sun dan fara yin nano technology amma shi robotics din yana da amfani saboda ne zai sa abubuwan mu su dinga sauki saboda ai muna kirkire kirkiren ba ba mi ba amma duk sai da muka kirkira za ka ga tamu ta zo da tsada ba dan komai ba saboda technology din da muka amfani da shi mai tsada ne to ya kamata a yi kokari a kawo abubuwan da zai sa dan aka kirkirkiran zai dinga ba da riba mai kyau saboda yanzu sai ka hada in ka hada quality din kujera wannan da ake yi in ka hada ta da ta wadda ake daga Italy za ga taka a an yi kashe mata kuɗi kuma kusan kuɗin su ɗaya da wacin ta Italy din ina ta sai wace zan saya sai in ce ta Italy zan saya in dan ciki kaɗan yanzu in kara da wannan noman kamar shinkafa da shi mai girma shugaban kasa ake ta kokari yi wannan ya kamata su masu kuɗaɗen mu su shigo cikin wannan harkashi ba gwamnati kaɗai ba duk inda ake wannan abubuwan nan eh, science and technology din nan za a ga gwamnatoci ba wai suke yi ba individuals ke an yi world science day a katsina a yin celebrating ɗinta rana asabar ɗin ta wuce miliyoyi gwamnati ta kashi duk yaron da ya jojo nan gwamnati ba shi kyauta duk yaron da ya wannan abin kuma daga cikin yaran nan za ka ga a ah, yara tara suka yi qualifying kamar daga nan shi ya funtuwa amma yara biyar mata ne abin mamaki ka ga abin mata su ma suna da zaɗa amma abin da suke bukata suna bukatar taimakon iyaye da gwamnati da kuma su al'ummar da muke ciki saboda sacrifice ne baki ɗayan shi baki ɗaya wannan zaman da ake na wani abun wallahi sacrifice ne to ya kamata kowa ya hakuri ya sacrifice gaba an ji daɗin kamar yadda sauran ƙasashe suka yi kokari suka yi wannan sacrifice kaji a suka cimma inda suke to mu ma ya kamata fa mu kulle ido mu jajirce mu sacrifice din time din mu to haka ne ba kaga kamar yadda wannan yi bayani kwanaki gwamnatin jihar katsina ta mm. yi wani taro da ta tallafa matasa ta harkar kimiyya mm. da fasaha dalibai ma yake magana kin san yan makaranta So da a ce za mu ci gaba da irin wannan ka gani da za a samu ci gaba sosai sosai ma kwarai da sauran jihohin su masu dinga koyi mm, da kuma masu kuɗin mu su masu su tallafa wa matasa wanda Allah ya basu basira sosai kawai taimako suke nema sai ka ga abun nan duniyar ta canja gaba ɗaya. kamar yadda aka samu ci gaba a kasashen nan ya kamar kin ga sakwata ma akwai wani matashi da ya kirkiro wani wani abu shi ma haka mm. wanda na ga labarin gwamna shi ma gwamnan jihar ya taimaka masa ya taimaka mashi to jama'a duka ana muka kawo ƙarshen wannan shirin a madadin kowa da kowa muke cewa sai gobe idan Allah ya sake dawo da mu a huta lafiya